Barka da zuwa tashar tsakar gida. na Allah ku fito dan Allah. Allah mu wala yan

ya fito sosai Inda a

ele é né, one? My